ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون duk wanda ya imani daga cikin wannan al'umma, haka ma daga cikin al'ummar da suka wuce kafin aiko da Muhammad daga Yahudawa da Nasara, da Sabi'awa, wato wasu mutane ne daga cikin mabiya wasu annabawa da suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe. To duk waɗannan suna da ladarsu a wurin Ubangijinsu, ba su da tsoron abin da za su fuskanta a lahira, ba su da kuma baƙin cikin abin da ya wuce su a duniya.